akalla matasa sama da uku ne a karamar hukumar fufore suka amfana da tallafin kuɗi naira dubu goma goma wadda shugaban matasa na jam'iyyar apc a karamar hukumar arabo hamman fariya ya bayar a wani mataki na cin moriyar roman demokradiyya bayan zaɓe taron wadda ya game masu ruwa da saki na jam'iyyar daga matakin jiha da na karamar hukumar ya gudana ne a ɗakin taro na fombina su da ke yola fadar jihar da yake sokaci kan taron shugaban matasa na jam'iyyar apc na jihar adamawa honorable abubakar baba soho ya ce taron ya samar da kofar sake ganawar matasa bayan zaɓe wadda a cewar shi irinsa na farko cikin tarihin siyasar jihar da shugaban matasa na jam'iyyar apc a karamar hukumar ya samar tare da ya ba masa kan matakin don tun da aka kafa adamawa a tarihin da muka sani akwai local government youth leader da ya tara mutane zai ba a record ban sani ba maybe akwai su baba Jami Sanan kila su sun taba gani amma ni ban taba ji ba inda youth leader na local government zai tara mutane shi zai wani abu kamar haka kama hall a tattara mutane su zo su taru haka a ce za wani abu daga local government youth leader wannan sauran youth leader yola sau da jada sai ku koya fufore garinmu Kakawa Simon. Tun farko a jawabin da ya yi shugaban matasa na jam'iyyar APC a karamar hukumar Fufore, Arabu Hamman Fariya ya ce taron ne da ke da manufar samar da damar cin moriyar Roman demokradiyya bayan zaɓe tare da haɗa kan matasa na karamar hukumar. Abin da ya bani ƙarfin gwiwa in tara mutane a kan wannan program because eh, mutane suna taruwa sai lokacin da za a yi zaɓe. Mu kuma yanzu da aka yi zaɓe muna tunatar da mutane fa har yanzu muna bayan zaɓen da aka yi muna so musamman a samu eh, conference da yi mutane a san juna taro da kai sabon al'amari ne a ga matasan jam'iyya sun shirya wannan taro dama abunda nake so ni ba so ma abunda ina so yi abunda kowa bai yi ba because idan sun ga abunda nayi na yi za su kwaikwaya da abunda da na yi other local government they will copy the same with my own sauran masu jawabi yayin taron sun hada da wakilin dan majalisar tarayya barista aliyu wakili boya kana shugaban jam'iyyar apc na karmar hukumar james bega hada da wakilin dan majalisar su na jiha barista ismaila umar da dai sauransu waɗanda duk suka yaba wa matakin shugaban matasa na jam'iyyar apc na karmar hukumar fufore tare da jan hankalin matasa da su hada kai don cirewa kansu kise a wuta wannan taro da shi mun fora local government muke gadara da muna gadara da youth muna gadara da women shi ya sa ba mu faɗi tare shi boya zuwan shi ya zo ya yi empowerment ya empowering namu dukkanmu har nema a ciki don haka ina son shaida muku cewa ba mu yi zaɓe tumun dare ba mun yi zaɓe wanda ya kamata mu zaɓa taron da kuka yi yau nan ina son shaida muku cewa kun sa tubalin haɗin kai ne wani yana maganan cewa gwamna duk wannan kayan ku ne kayan ku ne ku ɗauka abun na tsaya ne a madadin wakili wakili na honorable member representing fufore gurin honorable Isma'il umar daware wannan taro wanda Eh, shugaban matasa na jam'iyyar apc na fufuwar local government ya yi organizing shi arabu hamma wannan a tarihi ne wannan in kun ga tun a tarihi aka kafa ana siyasa ni a, sani na ban taba gani yun leader ya tara bayan zaɓe ya tara shugaban matasa na jam'iyya a zo a gani yun leader mu na state ya yi magana ya ce lokacinmu ne na mata da matasa mun yi wahala a siyasa to ban san me ya kwaso mana daga Abuja ba sai in ya zo zai gaya mana. Yayin taron matasan jam'iyyar APC na karamar hukumar sun kuma karrama dan majalisar wakilai na tarayya na mazabar Fuforison barista Ali Wakili Baya tare da karrama Alhaji Awal Bello sarkin Sabtan Malabo bisa ga hidima da yake wa al'umma. Zayyad Ismail labaran zich online tv